ci gaba da cewa wa haza kulluhu waqi'un min aslin sahihin duka wannan ya faru ne daga wani asali ingantacce wa huwa hubbu ahlul baiti shine san ahlul baiti an fi nazrihim fasida sai dai ya haifar da wata barna a cikin tunanin tunaninsu fadallu sai suka bata wa adallu suka batar da mutane fanzur ma adda ilayhi alghulu fi din akhrajahum an al fan akasa amruhu ila sai ce to ka kalli abinda guluwi cikin lamarin addini ya kai su zuwa gare shi ya fitar da su daga iyaka ya juya musu al'amurra zuwa ga kishiyantar abin da addini ya dora su akai hmm. so da haka ana abin da nake son faɗa sarki zaki wannan kauli ne na su wasu ba'ari daga sufaye wato ibn arabi maukifin da yake kallon 'yan shi'a a kai kenan 'yan shi'a fatattu ne amma shaidan ne ya zayyana musu ta asali mai kyau amma ya zartar da su zuwa ga mummunan bata kaga ashe sufaye ba su yadda cewa yan shi'a mutanen su bane abinda su ba suke kallon yan shi'a sun fara da wani asali mai kyau amma daman shedan ne musu wahayin wannan asalin ya kuma ja su daga nan zuwa gaba har zuwa ga inda suka zame suka sauka daga hanya a gurguje zan faɗi wasu daga cikin manyan malaman sufaye da suka rubuta littattafai na raddi an kawo ta ne suka rubuta littattafai na raddi sanya mu wannan fawa samu mun alluran da zan cire wannan wannan sim din daga wannan wayar da shi wannan kana ji sarki na faɗi ba'arin wasu malaman sufaye da eh. suka yi raddi suka yi rubutu na raddi akan yan shi'a ba sai na karanto abubuwan da suka rubuta suna littafin kawai zan rubuta wanda daman da kaji su kasar raddi ne akan shi'a dan mi da sufaye sun yarda da shi'a da sufanci abu ɗaya ne za su yi musu raddi ne ba za su yi ba daga ciki akwai ibn hajar al-asqalani al-Imam Suyudi afwan akwai al-Imam Suyudi kowa ba wanda bai san wa al-Imam Suyudi ba cikin ya yi littafi sunan shi liqaul hajar liman zakka sabba Abubakar wa Umar radiyallahu anhu akwai al-Imam Shahabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haythami ibn Hajar al-Haythami Allah kara masa yarda ya yi littafi sunan shi al-Sawaiqul Muhriqa as-Sawaiqul Muhriqa ala ahli ar-rafd wa zandaka wai wasu wasu tsawa tsawa mai konawa ta ra'adu mai kona mutane hmm. wadda za ta zo ta yi raddi a kan rafidawa da zindiƙai. Hmm. Akwai Ahmad Alfaruki a Sarhandi a Nakashabandi ya yi wani littafi mai suna Risalatun Raddi ala Rawafid. Akwai babban malami Mufti na makka a zamanin shi shine sayyid ahmad bin zaini da halan ya yi littafi mai suna risalatun fi kaifiyatul munazarati ma'a shi'ati war raddi alaihi akwai a sheikh yusuf nabahani Allah ya kara masa yarda yayi littafi al asalibul badi'a fi fadlis sahabati wa iqna'i shi'a waɗannan kaɗan daga cikin littattafan da magabatanmu suka rubuta akan raddi akan yan shi'a magabatanmu sufaye kaga ashe wannan ya tabbatar mana da cewa sufaye magabatanmu su suka tabbatar da cewa 'yan shi'a ba cikin sufaye suke ba. So da haka ɗan shi'a ba sufi ba kamar yadda suke cewa wai shi'a mazhaba ne, ɗan shi'a zai iya zuwa ya ɗauki ɗariƙar sufacin da ɗariƙa ce ta wankin zuciya, wannan da sisa ce, wannan taƙiyya ce. Hmm. To, dan kar a ce mu ne muka fara cewa 'yan ɗariƙu ba ruwansu da shi'a, ga manyan ga manyan mu mu masu ɗarikon ga abin da suka faɗa. To ana a gurguje abin da zan faɗa sarki zaki shine su kuma yan shi'ar me suka faɗa kan sufaye dan kar wani dan shi'a ya rugo da gudu ce mana ai ko kuma fidda mu daga cikin ku mu muna cikin ku to bari ku ji abinda su manyan su suka faɗa akan sufanci na farko sun yi har rubuce-rubuce sun yi akan raddi akan sufaye akwai wani malaminsu ana ce masa sha a ah, sha tahamasibu safawi a safawi sha a safawi yi littafi sunan shi umdatul maqal fi kufur ahli dalal umdatul maqal fi kufur ahli dalal yana nufin sufaye wai wannan littafin nashi a ciki zai kawo tabbacin cewa sufaye kafirai ne sufaye fa yan ku kenan wannan hmm. malamin shi'a ne ya rubuta littafin da yake so tabbatarwa duniya cewa shi'a sufaye kafirai ne to dan me za ku ce mutane kafin kuma ku da ku ce wai kuna kuna aqida irin tasu wai sufaye an shiya an shiya wai sufaye kafirai ne kwarai kwarai littafi ne a umdatul maqal fi kufur ahli dalal hmm. akwai al-hurr amili ya yi littafi mai suna al-isna a shari'a fi raddi ala sufiya shi ma raddi ne yawa sufaye akwai littafinsa a Tashayyi wa tasawuf liqa'un a muftirakun na in'am ahmad akwai littafinsa a tasawufu fil bidaya wa tatarrufu fil nihaya na asayir husainin raja waɗannan malaman guda hudu duk sun zo sun yi magana akan littattafai sun yi magana akan kafirta sufai amma bari in faɗi wani abu daga cikin wasu littattafai su guda biyu kawai na farko daga cikin littafin al'isna a shari'a zan nakalci wani kauli guda ɗaya wanda suka danganta shi zuwa ga al'imam ja'far da sadiq Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin ahalul baiti cikin jikokin sayyidina Hussein Allah ya kara masa yarda suka danganta masa amma fa wannan yawwa anan kafin in faɗa ina so in kira 'yan uwa su sani cewa akwai da yawa abubuwa da yan shi'a suke dangantawa zuwa ga manyan a'imma na ahlul baitu wanda kuma ƙarya suka musu basu faɗa ba eh? yanzu wannan kaurin da zan faɗa cewa sun ce al-imamu Ja'faru Sadiq ya faɗa ƙarya suka wa imamu ja'afar Sadiq sun dai ce ya faɗa ne don su samu wazancen su madogara hmm. sannan da sauran a'immar da za su biyo baya duk zan faɗa insha Allah a gurguje na farko suna cewa akwai al-imamu Rida ya faɗa kamar yadda shi wannan mai al'isna a shari'a ɗin, alhurul amili ya faɗa ya ce al'imamun rida yana cewa la ya ƙulu bi a ahadun illa li hudatin au dalalatin au hamakatin sun ce al'imamun rida yana cewa duk mutumin da kaga ya ce shi shi sufi ne kana ji ko na'am in dai kaga mutum ya ce shi sufi ne to ɗayan uku ne ko dai wannan mutumin yaudaran mutane yake da tasawuf saboda su zuwa ga wata manufar shi a kenan hmm. ko kuma batacce ne ko kuma wawa ne sai ce amma musulmin kwarai na kirki ba zai iya yin sufanci ba in ji yan shi'a alhurul amil ya kawo a cikin littafin shalis na ashariya fi radda al-sufiya so da haka sai suka ce amma sai suka ce shi al-imamu rida ya ce amma man samma nafsahu sufiyan littaqiyati fala isma alaihi duk mutumin da ya so cikin sufaye sai ce ni ma na zama sufi amma ya yi haka dan taƙiya sai suka ce to wannan bai da zunubi kaga me muka fahimta anan duk dan shi da ya zo ya ce maka sufi ne shi dan ɗariƙa ne shi to taƙiya ce to sun ce hmm. idan idan taƙiya ka yi dan ka yaudari mutane to wannan baka da laifin komai ka zo ka yaudare su da kai dan ɗariƙa ne dan ka farauce su wannan an halatta maka amma in ba haka ba to ka san daga wawa sai batacce sai mai wadari su kadai suke shi'a su kaɗai suke sufanci ka ji wannan daga littafin shi'a yanzu za mu yarda wani ɗan shi'a ya zo ce mana shi ɗan ɗariƙa ne mu yarda bayan tuni magabatansu sun rubuta sun aje cewa in dai ba ta kiyya za ka yi ba to kar ka zama sufi kenan daga yanzu duk wanda ya zo shi sufi ne ɗan ɗariƙa ko kadiriya ko tijjaniya ƙarya ke ta na'am sannan sun danganta zuwa ga al'imamu Jafaru Ja'far Sadiq wannan ya zo a cikin littafin a safinatul bihar na Sheikh Abbas al-Kummi al-Imam Ja'far Sadiq Allah ya kara masa yadda shine imami na shidda a cikin jerin imamai na Shi'a ga abin da suka ce ya ce innahum a ada'una kun ga sufaye maƙiyanmu ne kana ji ko na'am sufaye maƙiyanmu ne faman mala ah, ilaihim sufaye maƙiyansu ne haka suka ce Imam Ja'far Sadiq ya faɗa imami na shida daga cikin a'imma na shi'a guda sha biyu. Mm. Ya ce hum a ada'una ‘yan sufaye makiyanmu ne, faman mala ilayhim fa huwa minhum kuma duk wanda ya karkata zuwa ga ‘yan ɗariƙun nan shi eh. ma ya zama su. Wato in dai sun nuna eh, ‘yan ɗariku maki wato ba mu da wani alakan kusa da dan shi'a kenan saboda Ga shi dai a cikin littafin su Safinatul Bihar. A cikin littafin su Safinatul Bihar. kuma suka ce imamu ja'faru sadiq ne ya faɗa cewa sufaye makiyansu ne ya ce wa faman mala ilaihim fa huwa minhum ko duk wanda ya karkata zuwa ga sufanci ya ce yana wata ɗariƙa to shi ma ya zo makiyinmu Wai wa yuhsharu ma'ahum kuma in an je lahira shi ma za a tashe shi a tutan makiyinmu Inji in ji ja'faru sadiq ya ce wasa ya kuna kawamin to bari ka ji abin da ya burge na a magana da suka kawo wasa ya kuna a kawamin yadda una hubbana wa yamiluna ilaihim sai ce nan gaba za a yi wasu mutane suna da awar cewa su masoyanmu ne su 'yan shi'a ne amma kuma zaka ga suna cewa wai suna tare da 'yan ɗariku wa yulaqibuna anfusahum bi laqabihim kajima suna lakabta wa kansu irin lakaba na sufaye wani ya ce shi ya yake kuma yana da awar shi'a wani ya ce shi tijjaniya yake kuma yana da awar shi'a to bari mu ji mi imamu ja'far sadiq ya faɗa akan shi irin su wannan hallirin na Kano shi ya ce ai dan shi'a ne ko amma kuma dan tijjaniya to ah. sai gashi ilmamu Ja'far Sadi yana cewa wasu ya kuna a kawamun nan gaba za a yi wasu mutane yadda una hubbana za su rika cewa su masoyanmu ne wa yamiluna ilayhim amma suna karkata zuwa ga sufaye wa yulqibuna anfusahum ko wa yulqibuna anfusahum bi laqabihim su rika wa kansu laqabi irin na sufaye wani sai shi kadiriya yake wani sai shi tijaniya yake wa yatashabbahuna bihim su rika yin kama da su wajen rike carbi a zauna a yi wazifa a yi lazimi irin da yanda sufaye suke yi sai cewa yayi a a sai ce to wannan falaisa minna ya ce wannan baya tare da mu wa ana minhu bari'un ko bara'un ya ce ni na ku wuce daga shi ba ni ba shi inji imamu ja'far Sadi. sai ce wa man tanakkara minhum wa radda alaihim kana kaman jahadal kufara baina dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce duk dan shi'ar da yayi wa sufaye inkari ya yaƙe su to yana da ladar wanda ya yaƙi kafirai tare da annabi Muhammadu. Ka ji fa matsayin mu ƴan sufaye a wurin ƴan shi'a inji Jafar Sadiq. Abin da ya ce duk wanda ya karkata zuwa gare mu to ba shi ba shi duniya da lahira. Sannan wanda ko ya yaƙi ƴan sufaye ƴan ɗariƙu kenan sai ce to shi wannan ladar shi kamar ya je ya yaƙi kafirai yana tare da manzo Allah. Ka ji fa kuma yanzu wani zai zo ce mana shi wai dan ɗariƙa ne yana sufanci dan shi'a mu yadda. To in ma bai sani ba hallur Kano ina gaya ma hallur Kano da duk wanda yake tunanin cewa shi dan shi'a ne yana ɗariƙa to ga abin da Ja'far Sadi ya ce ba kai ba shi duniya da lahira kuma kai makiyinsu ne. Hmm. Bari mu ji abin da imami na goma ya faɗa shine al al Hadi shi ma ya zo a cikin Safinatul Bihar. al al Hadi wanda shine Ali ibn Muhammad abin da ce la taltafitu ila al khadda'ina kar ku yarda ya ku yan uwana yan shi'a in ji shi al al Hadi kar ku yarda ku karkata zuwa ga waɗannan mayaudaran wai mu ne mayaudara a wurinsu fa innahum hulafa ushayatin yace su fa waɗannan abokan shedan ne wai mu yan sufaye a wurinsu wai mu abokan shedan ne fa kharrabu qawaid ad-din su ne suka zo suka ruguje ka'idojin addini wai mu sufaye awraduhum ar-raqs wa tasdiya yace kuma duk wani wuridin su da kake ji suna cewa wai suna da wuridi suna da wuridi ba su da wani wuridi banda tabi da rawa Eh? wa a a tarannum wa tagniya yace kuma da kake ji suna cewa suna da wasu askare ƙarya suke ba su da wani askare sai wake-wake sai ce fala yattabi'uhum illa sufaha ba wanda yake bin su sai wawa duk wanda ka gani tare da sufaye ɗan dari to wawa ne man zaba ila ziyarati ahadin minhum to ka ji wata magana yace duk wanda ya tafiya ya je ya ziyarci ɗaya daga cikin shehunnan ɗariƙa hayyan au yitan wannan shehin rayayye ne ko kuma tace ne ka ziyarci kabarin shi sai ce faka annama a ana yazida wa muawiyata wa abu sufyan zunubinka a wurin Allah kamar ka taimaki yazidu da muawiya da abu sufyan wannan shine abin da suka faɗa a safinatul bihar wanda al-imamul hadi imamun su na goma ya faɗa akan sufai suka ce ya faɗa akan sufai duk in ka ziyarci dan dariƙa. to ka a wurinsu daidai yake da ka ce maki yazidu da ma'awiya da abu sufyan ka san ku su a wurinsu waɗannan kafirai ne sannan ya ce mu 'yan dariƙa duk wanda ka gani tare da mu wawa ne ya ce mu 'yan dariƙa ba mu da wani wurdi sai rawa da tabi ya ce ba mu da wani zikiri sai wake-wake kuma a haka za su ce wai 'yan shi'a ƴan ɗariƙu ne wai 'yan ɗariƙa suna wai shi'a tana da alaƙa da ɗariƙa so duk ka gaya su saki zaki ba in ji ni ba in ji al hadi da al-imam ja'far sadiq duk dan shi'ar da yace yana son sufaye to ba shi ba su duniya da lahira yana wannan daidai yake da wanda yace muke ma'awiya da yazid saboda haka sai su sai mu gani za su ci gaba da kasancewa tare da mu a matsayin shugabanninsu sun ce sun kafurta sun bar ma'ana sun zama kamar sun taimaki yazid da mu'awiya ne ko kuma za su gaskata waɗancan mutanen nasu su fita harkar mu su gaya wa duniya cewa su ba su da alaka da yan dariku hmm. zan faɗi magana ta ƙarshe wa al-imam al-hasan al-askari wanda shine imami na goma sha ɗaya a cikin imaman shi'a wanda daga shi kuma sai imamul mahadil muntazar wanda suka ce an haife shi yana can cikin gaibatul kubra sai nan gaba zai zo ga abin da ya faɗa al-imam al al-askari yace yamiluna na ilal falsafati wat tasawufi zaka ga waɗannan mutanen suna karkata zuwa ga falsafa da tasawuf wai mulla innahum min ahal udwani wa taharrufi amma duk wanda kaji yana sufanci wallahi ƙarya yake kawai wannan makiyin mu ne kuma mai kokarin canza gaskiya ne yubaliguna fi hubbi mukhalifina za a gansu kullun suna nuna matukar soyayya ga makiyan mu wa yudilluna shi'atana wa muwalina suna cewa yan shi'a mu batattu ne kuma masoyan mu batattu ne wannan a gurguje shine abin da zan faɗa a nan yanzu sarki zaki na cewa ga abin da maukifin shugabannin shi'a suke da shi akan sufaye mun karanta wannan imami da ka karanta ka kira sunan shi domin sun nuna imaman nan goma sha biyu nan ba suna da halaka da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba imam uh, Hussein ba ba eh. ba shi ya faɗa haka sun ce shi ya faɗa amma mu muna inkari oh okay okay sun ce shi ya faɗa sun ce shi ya faɗa ka san mu ba din ruwayar dan a muke ansa ba ba din ruwayar a muke ansa ba hmm. so littattafansu cike suke da ƙarerayi duk da cewa akwai abubuwan kuma da suke kawo su riwaya ce ingantacciya saboda haka ni anan ina so in faɗa wa duk wanda zai yi jayayya da shi'a mu kiyaye abu guda biyu dan kasancewar muna rigima da su kar ya zama duk dalilan su muke karyatawa akwai wani dalilin su da ya inganta har littafan sunna akwai to in sun kawo irin wannan dalilin mu amsa kar mu ce tunda ya zo a littafin shi a ƙarya ne na biyu kar rigimanmu da su ta sanya mu taɓa ɗaya daga cikin imamai yanzu misali kamar wannan imaman da na faɗa al-Imam hadi da al-Imam Ja'far da al-Imam al-Hasan askari Allah ya kara musu yarda da sauransu ba mu da kowane irin damuwa na kiyayya ko kaskantar da daraja waɗannan imaman shi ya sanya duk abin da muka ga an ce wannan imaman sun faɗa wanda baya kan daidai baya kan tafarkin sunnar manzon Allah to sai mu ce an musu ƙarya saboda mu a wurin mu ba za su faɗi wannan abin da ya ci karo da addini ba duk abin da ya ci karo da addini in aka ce sun faɗa sai mu ce ƙarya ka musu to wannan shine abinda abinda abin da karatunmu na yau so da haka maudu'inmu na yau shine hmm. duk dan shi'ar da ya ce yana tare da sufaye to ya san cewa lallai lallai lallai ga abinda magabatan shi suka faɗa. Hmm. So da haka sarki zaki yanzu ina so ka ɗan sanya wata kasida ka turo min link ɗin a Facebook? Eh na turo maka link din Akan suna ba akan face ina akan messenger. Eh, Munir Adam Koza Eh, eh. shine profile dina eh na tura na tura maka yawa to yanzu kana iya sa wace yar waka minti biyu haka wata eh. kasida minti biyu haka kafin in canza sai in sake haihuwa in same ka masha Allah masha Allah tabibi qaribun hal siqami tasma'u يقابلني يوم muqaffal mushaffa'u. أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت باسمي ثم أهلي وإلدتي سرا وحول الهاشمين نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعموم التشويع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقى عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بعد عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بعد الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فبعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أدى وأنفع بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار حراء بالمحسب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ماحي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله رسول الله to jama'a ah, muna tare da shak munir adam koza zai dawo kamar kanda nake gaya muna in ya zo kuma za mu maimaita ah, kowa zai zo ya karatunsa kamar kanda malam munir adam koza ya yi nasa abinda kawai muke karewa ne mutuncin juna kamar jiya na gaya wa mallumanmu ka ka a taba mutuncin juna amma kana da hanya ka zo ka ce ai shehu ibrahim ya faɗa shehu tijjani ma ya faɗa ai Tijjani ya kaza ne ai ai shi'a kaza ne ko kuma a ai izala kaza ne ai kaza ne wannan kana da hanyanka kana da ka amma kaman a mutuncin juna kamar in kama sunan wani misali kamar kama sunan shak sidi bashir a zuba masa ashir a wannan gaskiya ba za mu yarda da haka ba ko kuma a kama sunan Sheikh Munir a wannan ba ko kuma a kama sunan malam alkanari ko ba za mu yi da haka ba wannan za mu ba da hakurin haka ba za mu yi da haka ba amma karatu dai a cewa shehu ibrahim ko shehu tijjani ko kuma kamar kan da shi ma ya kawo zartuttuka wannan ya domin da shi za mu yi mu gane shamil ban gane a ka ba ai ko da ma kan da ake yi kenan amma a zagi juna gaskiya ba za wannan ba karatu ba ne kama a kama taba shaksiyan juna saboda a nan kamar kan da muke magana akwai malluma da yawa malluman kakab gaba daya muna da halakan kirki da su da cewa shaksiyan taba shaksiyan juna wannan ba za mu yi da haka ba amma karatu dai a zuwa yi karatu kuma ka kawo reference ka yau in an ce mana kamar imamai da malam ya kawo zantuttuka ya ce ga abin da kaga malam bai ce wai sun faɗi wai an ce sun faɗi to an ce sun faɗi kuma ka kama malam ya wani magana a yau Sheikh Munir Arab Koza ya ce wai shi'a daban Imam Ali daban to kaga wanga magana tana da zurfin magana da malluman shi'a ya kamata su zo su warware mana shi me ake nufi da haka domin shi ya kawo eh, examples nashi na kansa da ya yi magana a kansu to bayan haka kuma ah, malluman shi'a suna eh, kuma ya kawo zantuttuka akan 'yan ah, shi'a da cewa 'yan shi'a ma sun nuna wasu ababen da cewa ba su tarayya da ah, Tijaniya ga haka to asalin kamar kan da malamin adam ko zai ya nuna cewa wai no tijjaniya shiya babu tijjaniya shiya no tijjaniya shiya to za mu ga kan da zai kasance alright kamun shak ya dawo na minti da za mu bude layi na tambayan Allah ya da rabbukum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أم تو ما شاء الله جماعة أي شك يا داو الحمد لله ما شاء الله جماعة شك آه، يا داو da Allah kai tsaye a bude tambayoyi saboda eh, layi za mu eh, bude layi jama'a na minti ashirin kawai ah, za mu bude layi minti ah. ashirin kan ko wazifa ba zan samu ba a ah, to shi kenan za mu ɗauki kira uku jama'a ku hakuri mun ɗau a programun da sau ne shi yasa in ba haka ya kamata mu ɗauki ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kona to bari mu aje kan mu ɗauko sabo jama'a uh, uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ni ke magana aha baba isa to kana tare da Sheikh Munir Adam ko zaka wannan layi baba isa da kasan Iraki karbara to masha Allah muna jin ka to eh malam ya suna malamin nan ma malam Munir eh malam Munir na ji daɗi sosai ya ce kamar wanga wanga abin ga barnamijin ga ina yi da rafidawa rafidawa wani nan ina fama a ce kamar a bar rafidawa ba da rafidawa wanda suka ce su ba rafidawa a bar su a fi da su ciki Ok, yeah. kana Allah Allah a ce ku rafida ku rafidawa ku yi raddi. Waɗanda su suka ce su ba su ba sa zagin sahabbai su cire kansu ciki. a bar ku ku da kuke zagin sabai ku kura ku ku ba da hansa um, eh haka ya fara haka ya ce haka malam ya faɗi eh to ba ni farko sunna ahlus sunna jama'a ne sha wallahi ya gidan ina tuna kamar ba ta tijaniya ba ina shukuri ma ina gode ma Allah sai kuma ba kamar ba ta tijaniya ba ni ok kai kana godiya su baba isa kaga maganar ka bai fita da kyau bari na ta maimaitawa malam ya fahimta mm. wato kai kana nufin cewa a rayuwanka a da kai ahli sunna wal jama'a ne amma baka taba zama tijaniya ba yasa kana gode ma Allah a rayuwanka baka taba zama tijaniya ba ahsan ahsan shi da maganar maganar shehu ya maganar malam ya fito kenan to sai sa a ina zuwa ina zuwa kada kada ina zuwa wani mukaddima ne to to to kuma ina zuwa da malamin nan ya ya fadi bidab kamar ina so ya yi mutum kan rafidawa sai sa don Allah wani duk ya ce kamar shi ba rafidi ba ne wanda ke kamar tijaniya shi ne ya su ta baya su ba mu da shi malamin ga Ok, wa'anda suka ce su tijjaniya shi'a ne, su ba rafidawa ba ne, kai kana rokan su su cire bakin su ciki su bar ku ku rafidawa ku da malam to muna ta kafin kafin ya shiga ba, kafin ya shiga eh, ba. eh baba sai kun sai malam malam mai program ka kafin ka shiga gaba bar mu ji malam ya kuri malam zai magana ka tambaye shi ka tambaye shi sarki zaki na'am wato ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi rafidi ya zo bacin jani ko wai point din magana eh eh malam wai point da yake so ka tabbatar cewa kamar a rayuwanka ba kan da za a yi rafidi ya zama ja ne. Ta ya kama ya ka jamus ya ji jawabin shi. Jawabin ka shi kamar kamar kam inda inda ina so kamar ta mesh na shi sana so yi in ji ta mesh na can ina wani ba ba yanda za a yi musulmi ya koma ba yanda yanda mutum musulmi zai koma ya zama mai bataturu turu, abin da ka mai kana ko. Ok, wato, wai kamar, wai kamar a ce ba yanda za a yi eh, musulmi ya koma mai bautan turu kenan. Wato, mm. ma'anar magana kenan, sam, wato maganan ka gaskiya ne ba za a yi a ce rafidi ya ba. Wato, in dai har rafidi ya zama tijani to kawai musulmi ne ya koma mai bautan turu. Na, ma'anar maganan sa kenan. To, sarki zaki, ka sa mana wannan point din duniya ta ji gashi daga bakin yan shi'a to yan shi'an mu na Najeriya da Ghana kar su eh. kuma ƙara zuwa su ce mana wai su tijjanawa ne ce abin da muka daɗe muna faɗa cewa kana aru da sa da ni ba rafi kai mu gada ne ke ka ce ba a iya kuri iya kuri baba isa kai kana tambayan malam ko shi kaɗai ne amma malam kuma wai yana kaga malam yana magana da duniya ne ba da kai kaɗai ke magana ba amma kai kana magana da malam ne sa kwatar da hankali kai hakuri in malam yana make point shi akwai abin da yasa shi malam yake make point shi abin da yasa malam ya fito yake karatun ga shi yasa malam yake make point shi amma ba ga kai kaɗai ba amma kai kana magana da malam ne shi yasa bismillah tarifin malam farko mu kaddima shi wai akwai bambanci tsakanin shi da rafidi Eh na ga a na gane maganan ka kai kana nufin cewa kaga abin da kai kola ne kai kana son kai ka kawo mu malam ka'ida shi nake ce maka a'a Ya kuri, baba yin sakwata da ba mu ajiye ka ba. Bari in ba mala, bari in bashi ansa. Bari in bashi ansa. Bari in bashi ansa. Farko na bambanta tsakanin tashayyo da rafidanci. Kuma wannan abin da na faɗa kai ka sani ni na sani duk wanda yake da wani dan ba'i ko da kasiri ne a ilimi ya san haka. Mm. So haka ɗaya kenan. na biyu sai na ce amma saboda mutane musamman mu a yankin mu Najeriya da Ghana da sauran wannan yankunan ba da yawa har yan shi'ar ba sa bambance tsakanin rafidanci da shi'anci saboda haka sai na ce zan ci gaba da cewa shi'a amma ina nufin rawafid ko ba haka na faɗa sarki zaki to sai sosai yace ya ba sai dalili saboda shine sunan da ya faɗa a yankin mu amma ni ina nufin rawafid wannan bayanin kan naka shi shi kan shi kan bayanin kan naka ne tana rufe kamar jauharin jauharin tarihi ga shi ne akwai bambanci tsakanin cikin jauhari akwai tsakanin shi a da rafidi amma saboda musamman hadan ka yi eh, yau wata samu ba ta samu ta samu murar shi ne yau ta samu han ta samu nake cewa shi a amma yana nufin rafidi saboda mu mutanen mu anan su shi an ci suka sani sai sa karka amma ma karka amma ma hukunci na kan shi ya duka, sai ga ma yau ki yau shi don kada kana magana da mu mu shi mu rashi dawa ka bari ka ko istiraha kan mu na samke shi ne shi awa sai ka wannan asbalimi to to muna jin ka muna jin tambayan ka to malam ya mamaki ala kulli hal in malam ya doki kauli sha'ir wai Ahmad bin Ali ya ina cewa kuma Malaki ya yi kuskuri. ana nufi da mala'ika jibril sai ya yarda da wannan duba tun yaushe aka fara zama sha'ir ya zama menene ya zama shine shine shine eh, za'imu akida shi sha'iri maganar sha'iri kamar yana yanzu ya fi kamar imam abadi ya faɗi kaza amma shi bai da kamar shi ya su faɗi ba ga nan ga sha'iri ya yi magana ka da shi har ma mu ka ce ka ce kamar mu ta muna tawili wannan maganar sha'irin na amma kai baka yi ba sai nan ga aka ce ma shi'a ya imamu rida imamu hadi ya ce kaza wannan kuma shi ka kori wannan wannan kamar mizanai ne cikin abu guda wannan wannan